ni'iman aljanna waɗanda suke cin falalaka a babban gidana ke wannan shine ma'anar wannan ayar da Allah ta'ala yake cewa salamun qawlan min rahim ce fa yanzu ilaihi Allah sai ya dubi ‘yan aljanna duba ta ni'ima duba ta yarda wadda ba za a sake fushi da su ba har abada duba ta rahama wanda wuyarsu da ɗawainiyarsu ta yanke ta ƙare har abada wa yanzuruna ilaihi kuma su dubi Allahu jalla jalalu ayoyi da hadisai har sun yi ko dama na ganin Allah gani na jin daɗi ga muminai gani na tozarci ga kafirai yau mai izin nazira ila rabbiha nazira kafakan muminai a wannan yini a wannan sarashi tana walwala farin ciki ya cika zuciyarta a nashi wadda nishaɗi ya mamaye ta tana dubi zuwa ga zatin Allah subhanahu wa ta'ala in ɗan aljanna duk daɗin aljanna da muka yi bayani da ni'imar da ke cikinta da zaran Allahu jalla jalaluhu ya bayyana gaba ɗaya sai su mance da kowace irin ni'ima ni'iman kallon Allah ya fi duk wata ni'ima a gidan aljanna na'am yansaunan na'ima zara auhu. dama Allah yayi alkawali Allah subhanahu wa ta'ala yayi mana alkawarin alhusna wa ziyada alhusna malamai suka ce gidan aljanna lillazina ahsanul husna wa ziyada az-ziyada an-nazru ila wajhi Allahil karim fala yaltafituna ila shay'in min an-na'im daga lokacin da 'yan aljanna suka ga Allah bin ni'ima suka manta da ita ba su sake waiwayarta Allahu akbar ma damu yanzuruna ilayhi iya tsawon lokacin da Allah ke kallon su suke kallon sa ba su tuna wata ni'ima in ba wannan ba ta yi hata ji ba anhu a sai Allah subhanahu ta'Ala) ya sa shamaki tsakaninsu da shi subhanahu ta'Ala) wa yabqa nuruhu wa barakatuhu alaihim fi diyarihim amma haskensa da albarkarsa da falalarsa da ni'imarsa shi yana nan tare da 'yan aljanna a gidajensu na aljanna Allahumma ja'alna min ahlil janna malam alahira kawai ake ganin Allah duk wanda ya ce maka ya ga Allah a duniya ka ce ya zama afan kuma afim katar mai kiran karya musaila matil kababu afani la tudrikuhu al-absar wa huwa yi al-absara wa huwa as-sami'u al-alim ido a duniya ba ta gane shi ido a duniya ba ta gane shi amma shi yana ganin kowa kuma masani ne mai yawan ji mai yawan ji mai yawan ilimi la yakhfa alaihi shay'un fil ardi wala fis sama wallazi yusawwirukum fil arham kayfa yasha la ilaha illa shi gaba وامتازوا اليوم أيها المجرمون an kira ‘yan aljanna kira na tashrifi da takarimi da takadiri da ihtirami akwai kuma wasu jajirai mushrikai kafirai fasikai mujirmai ko kuma suna tare da muminai a lokaci Ya a kira su kira na walakanci kira na kaskanci kira na tozaci a ce da su wamta zuliyau ma'ayyuhal mujrimumun duk mujrimi duk ja'iri kumare daga muminai ba tsawoyinku ba ne ba abokan tahiyarku ba ne domin nan faribin fil jannati ko faribin ta tsayin ne ta kuware da kuma na ƙarfin zama da ku alaba idan kun mu'amala da su a duniya sun fi karfin mu'amala da ku a lahira a'a wamtazul yawma ayyuhal mujrimun tamayyazu wa mutasalu kenan ware kanku daban mazaunin ku daban sakamakon ku daban waɗannan na aljanna ne ku wuce za ku jama'an musulmi mu tsaya kaɗan mai tsokaci waɗancan an kira su an ce salamun ƙaunar min wajen rahim waɗannan an ce wa mutazul yau ma ayyuhal mujrimun bi kulli ihanakin, wa sigar wa bi kulli zilla ana cewa ku tafi ku tafi ku tafi ba ku muna kyamaku ƴaƴan ɗebe albarka da iyayenku sun tsari da ya ji maku alkhairi ba su haife ku ba me ya kai waɗancan wancan matsayi babba mai ya sauke darajar waɗannan duka 'ya'yan adamu ne uwa ɗaya uba ɗaya muke da su amma Allah ya ɗaukaka darajar waɗannan ya sauke ya ƙasƙanta matsayin waɗannan menene wani a waɗancan imani suka yi waɗannan kafici waɗancan ɗa'a suka yi waɗannan saƙo. waɗannan Allah suka bi waɗancan shaidan kuma mun yi bayani a ayoyi ba da daɗewa ba yadda Allah ya yi mana kasheji mu kiyayi turban shaidan ko ba a yi mana ba ne an mana saboda haka ashe yau in an bambanta sakamako aljaza'u ne min jinsil amal abinda ka aikata

gidi wani ake alheri ina iya wanga don a da ta ke kubuwa na lamar ya sama ba ya fara ma ake ya sani ka gana da tawa kai ne kai ne kai ne kai shi da kai ba ka shi wannan a kan lafiya kaga azumi ma ka ka kariya ka rabar ka da shi ka ji ban amma ban ce kanka da haka ka da ka shi da dan azumi kai ne ba kai lamar kai ne aiman ne talaq kai ne ba kariri ba kare wa kariri ba a lafiya da yawon abin da yawon ban ta na kari na Kwaiwa ke yi da gani a da ala ta buru shi ba nun kwaibu ji ba. Kuma ban ka ba da kai ka in kuma ce ya nauyi ta ci ta kari. Ka faru da waɗanda ake bayar. Na haɗe ku. Ashe ban alkawali ni da ku ba. Ba ba ku ban bayyana ba. amma ku iya sama ta sa wata hayaniya kiyama ba cewa ya bani adama ya ku ƴaƴan adamu Allah ta abu da shaytana an ce ka ku bauta mu shaydan ba Allah tun muna alamu zar ya fidda mu yi mana tambaya alastu bi rabbikum qalu bala shahidna dukan mu mun shaida Allah ne mahalicci Allah jalaluhu Allah ne abin bauta subhanahu wa ta'ala da wannan kuma fitiran mu ta zo annabi ya ce kullu mawludin yuladu ala fitra fa abawahu yahawdanihi aw aw yunasanihi aw yumajjisanihi duk wanda ka ganshi ya zo duniya akan sunna ne ta tabatallahi allati fata'an nas alaiha la tabdila li khalqi Allah ذلك الدين القيم haka Allah ya so kowa ya zo a musulmi sai ya sha iskan duniya ya zama ba yahudi ya Allah muna roƙonka da izzanka da tsaharin ɗinka da kake tabbatar mana da azamanka da ƙuduranka da iradarka Allah ka hallaka Yahuda wanda ke cutar da nan da musulunci. Allah ka yi wata hulɗa da su, Allah ka nuna mana ayarka a kansu. wallahi ba ruwansu da kowaye inda kai musulmi kaka ce wai 'yan shi'a aka fama kafin nan shekarar nawa afghanistan ahalar sunna ya suka yi a iraki ya suka yi a libya ya suka yi a tunis daga tunis ma suka soma walan tarda an kali yahudu walan nasara hatta tattabi a millatahum fa inna hudallahi walhuda wallahi ba yahude ƙarya in ma kai zumunta da shi ko kai alaƙa da shi ko ka ƙulla ƙawa da shi ko ka ƙulla da iska in ya kafu ya kuma kuma a za ka taɓa yin ba sai in sun fi ƙarfin wallahi tallahi ai Allah baya canza kalmarsa Allah bai canza hukuncinsa kuma ba mai gaskiya kamar Allah yanzu na kun bi afwahihim wa ya'ba qulubuhum ne da musulmi kasar su ce suna tasawa da da ba ta ba ta tana haka da gashi ko ba ku gani ba ne wala ba ku gani ba a social media ku rinka leƙawa ba don ku ga ɓarna ba domin ku ga yadda ake ɓarna ku faɗakar da kanku da junanku da ‘yan uwanku ya ce shi kenan أعوذ بالله na الشيطان biji kuma ka san shi ba yahudi ba mai san duniya kamar sa ya'lamuna zahiran minan al-hayati ad-dunya makaci a lahira masu idan dina kwala-kwala a duniya shi yasa rayuwa kuyaya take shi yana santa wala tajidannahum ahmasan nasi ala hayatin haya nakra yani mahama kanat bidana atiha wa kazaqatiha biyan da ta kai da muninta da tozaccinta ta walakancinta bai san mutuwa sai rayuwa bai san mutuwa sai rayuwa ya rantse maka da Allah duk inda yake cin kashi na da ya ba da ya fara amince ba wajen Allah da ayati min al-bil ashar sabah lawi amma asata wa ma huwa bi mazhahihi min al-azadi ayu amma amma a kwana a tashi ya a kwana a tashi kai zai hadu da sanda da izinin Allah kuma Allah sai ya nuna musu aya izinin Allah ko suke ya zan babu wata ƙuwa a musulunci ko da kuma ƙuwan karkatacciya ce sai abinda suka ga dama sai abinda suke so sai abinda za su yi ah to nan kasan ma ba ya auko mana ba ko zai cikin kiristoci a lokacin da kuma kasansa yana koran kiristoci a kasansa daidai yana waɗannan kuma yana koran jama'a a kasansa kiristoci ne kuma 90% inda musulmin ma guda nawa ne ya koro ai kaga ya zama abhuka wasan yara wasan yara Sabin? Haka suke, yaushe za su rike su, idan ku ya bude kunji? alam ahad ilaikum ya bani adama Allah ta'budu shaytana ban ce ka ku bauta ma shaytan ba ban ce ku kiyayi shaytan ba ai kullun wajibi ne mu sani abu biyu ne da'awatullahi subhanahu wa ta'ala ita ce wadiha zahi'a bayyana ita ce kuma siratullahi mustaqim sai hannu na hagu da wace shaida aka take da kanka shi yasa ubangiji subhanahu wataala kan kwata kashi yake أفتحون وذريتهم أولياء وهم لكم عدو إلى الظالمين ya ce ma'adam kada ya ce yaƙi ila irlisa ba ana nuna jin da fasaram Allah ya ce yanzu wannan abokin gaban kakanku Adamu mahassadin kakanku Adamu wanda ya kutun gwila aka da shi daga gidan aljanna wanda yana shi takobi la ahati kanna zuriyatahu illa qalila mai maku bayani mai maku bayani amma tare da haka afa tattashirunahu wa zuriyatahu awliya min duni da shi da zuriyarsa da mutanansa da kabilarsa da tawagarsa shi ne za ku ɗauka masauya su za ku ɗauka mataimaka ni ku banni mahallici idan Allahu ya dawo wa shaitanu ya dawo wali man tastajibu du'a'ahu Allah Allah Allah ya dawo ila daris salam wa shaitanu ya da'ukum litakunu min ashabi sa'ir ya rage naka ya Allah ta abu da shaitan Allah ya ce ka ku ku bauta ma shaitan ya za mu bauta ma shaitan a sai ka je ka yi sujada ka ce ina ka sujada ta gaba dan ya tsawata maka zina Allah ya haramta maka zina ka je ka yi zina Ya masa da'a ka yi umarninsa ka tabu da shaitana ya hana ka sata kayi ya hana ka kitan kai kayi shaidan kake bi ajabta da'awata shaitan wa ghafarta da'awata al-wahid al-qahhar in kula al-farqu wadihun wuduha ash-shamsi fi qabid as-sama bambancin bi yayya ga Allah da biyayya ga shaidan bayyana yake ba wani wani makanta a ciki ba wani lalibi da zaka yi ayatin ne bayyana ba abin da zaka ji kansa ko dai ka Allah ne muka rishi amfani uku ma za ba'da da haq illa dalal alamun wahidu. ko dai ka ji Allah ko ka bi shaidan ko ka yadda da Allah ko ka yadda da ubangidanka shaidan kun sai ya halakin kana bauta masa dan haka Allah ya ce Allah ta'budu shaytana kada ku bauta ma shaidan abinda zaka gane haka ka ɗauki hadisi sahihi na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam hadisin adiyu bin Hakim. Allah ta'ala ya ƙara masa yadda lokacin da Allah ta'ala ya saukar da aya ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah sun maida malaman su na yahudawa da masu ibadansu na nasara allolinsu, abin bautansu, sun saki Allah Allahu akbar shi wannan ajiyu bai hude ne a lokacin sai dubi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce inna lasna na'budu mu ba mu bauta musu ba mu bauta musu annabi sallallahu alaihi wasallam sai nuna maka ya alaihi ya hauna ma Allah كيف أساهم الله إذا ألا إلا فيها وإلا رحم الله وإلا رحم الله وإلا رحم الله على في كريم الله يقوي ذكرت أن ترى أكو شيئا إن كي كابوتا مش فمن ألا شك شاجيها ƙato ya ce ka sha giya ka sha giya da umarnin ƙato ba ka bautawa Allah ko ƙato saboda haka ka zama ƙaton alli duk wanda zai halasta maka haram duk wanda zai haramta maka halal kuma ka bi shi akan haka huwa ilahuka ya zama Allahnka abin bautanka annabi sallallahu alaihi wasallam yace fatilka ibadatu sai bautan nasu kenan dama ai ba ka gane ma'anan bauta ba yi ne bari kawai gaba ɗaya bautan Allah yi bari duk abin da yake so ka yi duk abin da baya so bari fa anta abidin lillahi jalla jalalu innahu lakum aduwwun mubin ku kiyaye shi shaidan hatsari wanda a yake shi rahama yana cikin rahama abokin gabanku ne ko bai tsamsa ba bai bai ba kullum yana umurtan ku da shari yana hana ku aika shari. Allah yana umurtan ku da alkhairi yana hana ku aikata shari amma san zuciya kun mai da shi Allah ku sha'awar ku kun mai da Allahn ku da sauran abubuwa na rayuwa mulki dukiya duk sai a ma Allah shirka wai don a samu kai ka ce za a dawwama ba za a mutu ba fa aina tazhabu na'am wa inni buduni hadha haza mustaqim wa ani ibuduni Allah ya ce Umarni na ba ku ku bauta mani ni kadai ku haɗa ni da kowa kuma ku bauta ma kowa sai Allah shi an bauta Allah ya wa ari domin ya mutu da Allah ya tsaya a cikin zai zauna lafiya zai samu zai cikin nishaya kada wala ne ya ya ma ta ya a lokacin mutu Allah subhanahu wataala zai kujan malafi kuma amma su masa shara ta yi ba ka ta mada fargaba da su da abin da ake bakin ciki za a bala fiye kuɗi muke iyali mai menene mata mai menene ya kai kai bakin ciki kamar yadda muka kula da kai muka kula da su suna karkashin ka haka za mu tsare kama su kai za mu tsare masa su na hannu auliya ukun fil hayati dunya wa wata al'ashara kuma saboda haka a kula a kiyaye Ne buduni ku bauta mini ni kadai ku ta ni ni kadai ni mun ibada ni kadai haza irin wannan bauta da nake nuna maku nake kiran ku a kai na aiko manzo na saukar da littafi ya karantar da ku littafi ya muku bayani dalla dalla kamar su mustaqim shine hanya mi kasa da gidan aljanna in ka bi wata hanya ta shiga wata aka na gaya maka balo balo kuma ne maka bayani kirikin ba wani shoge da ne maka yawa in kana son aljanna ka bi annabi sallallahu alaihi wa sallam ka bi alqur'anin da yazo da shi idan kuma ka kauce ma hanyar kitabu da sunna to ka sai makanka ikina ka sai makanka bala'i in a duniya zaka rasa sukuni a wajen mutuwa kuma zaka gane Qur'anka wanna zi'ati zarqa sura su ziyarce ka yatrubu na wujuhahum wa adbarahum masu turje zuciya da kaushi rayuwa da kaushi yanda ka irin faɗan nan za a sa a zuwa a shirawa kana bambami kana ihu kana tuma baniyawa sun soma ziyartan ka yawwa ba sai an gaya maka ba sai an gaya maka ba yana ihu su bugi fuskanka su bugi bayan ka su maka kulli shine ya zama na wujuwa hakun wa adabara to daga nan bawa ma ya san matsayin wannan kabarin da za a saka shi komin kwalliyan da aka yi masa a gina da zinari da lu'lu'u ana rufe shi an sa shi a wabce tamanin wuta Aiko ko mumini a haka ramin ka kasa ruwa ma na kulkulowa a sa a tabo ba za ka taba tadewa ba ana gamawa sai a mai da shi rauda min riyadil janna Allahumma ja'al quburana raudatan min riyadil jannati na'am ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون أيا أيا kuda yan adam ina tunaninku yake zuwa Allah yana maku bayani yana nuna maku walakad adalla minkum jibillan kafira wannan iblis hasadibi dan lis wallahi ya fi ya fadda jilan ba'da jilin al'umma ba'dan al'umma daban-daban daban-daban tun daga zarafin annabi nu har yau yana da nashi fasinja yana da nashi tawaga ta hanyoyi daban-daban kuma idan ya ga kai mai son ibada ne kai ya so maka ta hanyar ibada ya ka maka bid'o'i ya ka maka ahwa daga nan sai ka ga kai ka wuce sallan da taura ke yi sai ka kago naka ya ka maka azkar wanda ya saba mana rasulullah sallallahu alaihi wasallam na rantsa da Allah azkar din annabi sallallahu alaihi wasallam ba ma mu iyawa na asalin ingantaccen domin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya inganta daga na na Aisha kana yadhkuru Allah fi kulli ahyanihi babu wani abu babu wani zarafi babu wani lokaci babu wani sha'ani babu wani lamari face akwai ambatan Allah da annabi yake yi sallallahu alaihi wasallam sai ka ga mutum bai ma san su ba amma kuma wai an kama shi wanda za a ce yayi zai shiga aljanna kasan kuma shi dan adam kullun yana son karamar hanya ba wahala a cibulus. to daga cibulus ne sai a hallaka ka kuma duk dan cibulus haka yake fama baka ga wani ya ga wayan shi an ce ya sa lamban shi <laughs> Allah ya yi za a zuba mashi miliyan daya ko za a zuba mashi dubu dari da mashi shi na rawa ya sa akawun namba ya sa wannan ya sa wannan kawai sai ji kililililu an sai ga wannan ya duba yana tsammanin kuɗi ne ya shigo sai ga akawun ɗin shi aka zabge can kuma sai ji kililililu hasinya ya ankara an mashi waso ba neman bulbali samun bane da natsari sai yanzu kana da hankali haka kawai baka san mutum ba ya kira ka ya ce wai ai an dama an ba da sunanka a waje kaza shine za ka ba da akawun ɗinka da kazanka da bayananka da bayananka an za a turo masu ne babban wani ne babban a yi a hankali to haka shi shedan ke sace imaninmu daga nan da ya sace imani sai ya sa mana nauyi wajen yin da'a ga mahalicinmu sai ya sa mana nishadi da karkashi wajen yin masa biyayya shi yasa kaga wani sai ya hana matarsa ce fanan dubu ɗaya sai ya fita ya ba karuwan titi dubu dari dubu ɗari amma matarsa dubu ɗaya ta sai magi ta ƙara a miya yaƙi suna fitinan ya kun ga mutane da kuɗi sai kun raba su da shi amma can yana dariya yana washe baki yana ki ya da wannan yau ba yawa saboda na shaidan ne ya ƙawata masa ta bayyana lahumu shaitanu a amalahu saboda haka subhanahu wata'ala ya ce ya bada al'umma daban-daban a matashin rayuwa daban-daban a lokuta daban-daban A afalam takun taqiluna ina hankalinku yake ina tunaninku yake ina basiranku yake ina iliminku yake biya ɓace ne har yanzu ba ku ankara cewa abokin gabanku ba ne? har yanzu ba ku ankara cewa wadda ku yake so yi ba har yanzu ba ku ankara cewa shi ya hallaka yana neman abokan mutuwa ne ba Hmm? hankalin kawai ya zama kai lokacin da ake son wani shagali ne ake da fahimta kada mu zama waɗanda Allah ya sufanta lahum qulubun la yafqahuna biha kaga abu ya lalace abu ya balbalce shi sa wani malami wato ibn Durayd kamar yadda ya zo a cikin al-Asbir Sarif yana cewa wa afatul aqlil hawa faman ala ala hawahu aqluhu fakan naja babban kansan da ke kama kwakwalwa ya kama hankali kan zuciya babu kansa kamar mai kama zuciya ko kuma kwakwalwan dan adam amma duk wanda Allah ya masa gamdakatar hankalinsa ya rinjayi san zuciyarsa ya ce faƙaɗi da hakika wannan ya tsira a yi masa barka a yi masa munna Allah ka sami na cikin ci gaba هذه جهنم kuntun كنتم Ba Allah su hannu wata kan baya ya yi mana ba alam haɗe laikun ya bani adama Allah ta'budu ash-shaytana wa an ya'buduni hadha siratun mustaqim to sun ji sun bauta ma shaidan? sun biyayya ga shaydan to kenan? to ku zo ga natija hazihi wannan mummunan gidan hadisa hadiha sayyi'a jahannamu ita ce jahannamun da nake gaya muku ku daina bautan shi in ba haka zan sa ku kun ki jin magana ta kun bauta mu shedan ya fadda ku kun babbauta ta ba ku bi abin da nace ba ku shikenan ga jahannaman allati kuntum ku aduna wanda kuka zan alimaku alkawalin ta in ba ku bi Allah ba alawalin azabar ta in kuka bi shaytan kuka sa su a كنتم تكون اصلوها وشجتي ku ɗanɗana fitinarta da bala'inta da tsananin waɗaƙi da zafinta a yaushe za su shiga alyauma wannan yini na tashin alkiyama saboda ne saboda kaficin saboda muhimmancin saboda abin da mamutum ta wani jira da kuma la'a a bisa bajin su kamar kun iyaye saboda kun kafice ma Allah kun ƙidin umarnin Allah kun bauta mai ɗaiɗan kuma Allah ya ce a duwun laku yawa ta ci gaba اليوم نأتو على na وتكلمنا أيدينا Hmm. وتكلمنا أيدي وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون وشيكينا shi makaryaci ko a lahira yana zaton yana da daman da zai yi karyar kuma yana ganin yana da wayau da dabaran da zai samu mafita a kalmominsa to dama mawaƙi ne tashin alkiyama a wannan maukifin in ya nemi ya ba da wani hanzari ko ya magana sai Allah ya toshe bakin ya mai da su kurani ba magana al a wannan yini na tashin alkiyama nahtimu ala afwahihim za mu doɗe bakunan kafirai masu bautan iblis ba za su iya ba da dalili ba ma ba dalilin mu mai da su ba su iya zance ba su iya bayani ba su da daman yin haka saboda ne abubuwan da suka yi na tatici da banna a duniya yau ba sa iya kare kansu abinda ma za su kare kansu Allah ya hana sai yaya a'a wa tukallimuna aydihim ko daga lokacin da Allah ya hana baki ya magana sukan ce ya Allah a ba ku dama ya za mu ba ku dama a kashin kanku sai Allah ya ce duk wata gabar da ta yi abin tsiya ta yi bayani kambo idanka me ya kalla a rayuwa kaddara kawai abinda Allah baya so guda nawa ka leda kunninka me yaji wanda Allah baya so daga rayuwarka zuwa yanzu bakinka mai ya tsotsa mai ya ci mai ya faɗa daga lokacin da ka zama mukallafi zuwa yanzu manufa mai ya gwaba bakin shi a bakin gwamma wai da sunan I love you ko ba haka bane da masu shi hadiyo kuma ba za a bani biyar din bane sai ka jina fafafaf an tafa Ka da wuta ta ji ce da ka taba jikin wata mutu da ba ta halatta ba Muhammad ba ga tsere da Allah to matsalar na duniya ne na kafanka ya je tun da Allah ya halicce ka a daga masallaci sai makaranta wajen ɗaukar ilimi daga nan kuma sai na to a takaice kwarai duk gaba ka sai ta faɗa abin da ta aikata na tsiya an toshe baki subhanahu ta'ala ce wa tukallimuna aidihim Annayensu za su yi bayanin abin da suka ɗauka na dukiyan al'umma da abin da suka buga suka yi zalunci da ta'addanci da hannayensu al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi kamar yadda bukhari ya rawaito musulmin gaskiya shine wanda duk musulmi suka kubuta daga barin sharrin harshensa barin sharrin hannunsa wata shaɗu arziluhun wannan kafar, sarkin yawo ta shiga nan ta kutsa can to ita za ta yi bayani inda duk ta je aka yi banna an je ku kaza lokaci kaza ni da ni aka taka aka aikata sabo iri kaza aka aikata banna iri kaza aka yi mujirmanci iri kaza aka yi ta'addanci iri kaza sai yaya akwai hadisi ma anas dan malik Allah ya kara masa yadda ya rawaito hadisi daga annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa kunna inda annabi sallallahu alaihi wa sallam bahika hatta bajat nawajizuhu alaihi salatu wassalam ثم قال أتدرون ما أضحك أتدرون مما أضحك رسول الله كنا وننكو يروى أتدرون مما مما أضحك أن الله ورسوله أعلم قال من مجادلة العبد ربه يوم القيامة يقول رب ألم تجرني من الظل فيقول بلى فيقول أأجيز علي إلا شاهدا من نفسي فيقول كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وبالكرام الكاتبين شهودا فيختم على فيه ويقال لأركانه أنتكي فتنطق بعمله ثم يخلي بينه وبين الكلام فيقول بعدا لكن وسفقا بعدا لكن وسفقا فأن كن كنت أنابل لا إله إلا الله annabi sallallahu alaihi wasallam ana tsammali ya ce muna zaune wajensa sai muka ga yayi dariya sai da hakoransa suka bayyana sai annabi ya dubi sabon sai yace kun san abin da ya sani riya bakin Allah ya baka ya yi da ya da yi Allah ya kuma san ta san wanda kai ko ya yi ne kuma na duna mai ko da kai kuma shi dai yace Allah ka baki har ka kuma in makaina da kaina shi shine annabi ya ce wannan abin da ban mamaki sai ya sa ni dariya Allah sai ya ake so ya ce nake so Allahu akbar ubangiji subhanahu wataala sai ya ce kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba to kai yau za ka yi makanka da kanka shaida kuma ka isa kai makanka shaida kuma zan gamsu da shaidarka wa bil kiramil katibina shuhuda kuma yana da kiramil katibina ya alamuna ma tafaduna ko fa ya hatamu ala fihi wannan bakin bakin mai tsoba rojan bakin wanda ya iya ƙarya da kutun gwila sai Allah ya bane shi ban an gama komai ana rufe bakin wa ƙalu la ankanihi sai a ce ma duk wata gaba a jikin shi an tsaki yi bayani wasan sai ko bi amalihi kowace gaba za ta ce na yi kaza lokaci kaza rana kaza a wata kaza shekara na kaza a waje kaza wace gaba kuma halka bai na huwa da bai rabu jikin shekaru na sani sai a ba shi daman yin magana <laughs> shi na annabi ya shi yasa nake dariya eh, yanda bawa yake jidali a gaban mahalicin shi kuma bai da gaskiya wai zai ma mahalicin wayo wai zai masa da ba wai ya iya salo annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai a ba shi mai magana yana buɗe baki sai yace bu'dal kunna wasuqan da waɗannan gaɓuɓɓen jikina nisa da rahaman Allah ya tabbata game ku kinannu fa an kunna kuntu unadilu wa nake koran nake kokarin karewa ba ku ba mahaukata marasa hankali ina nan ya barke da dariya ne ba ka dariya ba dolo ina ga karshen wannan ayar za mu ɗan dakata saboda yanayin lokaci insha Allah subhanahu wa ta'ala in Allah ya kai rayuwar mu gobe insha Allah ku sai mu dora Allah ka sa abin muke yi muna daidai Allah ka aishi ayyukanmu a jama'a mu yi ta addu'a Allah ya rusa Isra'ila da Amin. Allah ya daidai da su ya walakanta su Allah ya kunyata su ala mu'usul a amin Allah subhanahu wa ta'ala duk inda musulmi yake Allah ka bashi nasara amin اللهم انصر الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر حيد أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت فوني باوان الله يا كاو قران مي كلمة ينا سن يا عيني لا تكون كيامين يا سيد وجهنا الشياطين ومني yana baki daya saboda ba in haka za mai gwama gwama aka za